Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin ci cigaban labarinmu mai suna takari na marubuciya Zainab Idris Makawa wanda yake zuwar muku daga Maman Al'amin TV tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Isowar Sharif ɗinmu ke da wuya ya galin da mahaifiyarsa take ciki yasa duk hankalin shi ya tashi sosai ya sa aka yi mata biza ita da malam mijinta da kuma 'yan ƙannen shi mutum biyu zuwa Saudiya. Dan mahaifiyar tasi ta zo Saudiya a duba lafiyar jikinta da kyau, a ji ko me matsalar da ke damunta. Shi ne ya dinga bugo ma Nafisa waya don ya faɗa mata abin da yake so a yi musu kafin su iso da baƙin nashi. Idan kuma ba ta gida yana ta bugowa ana ce mai ta fita. Ran shi ya ɓaci sosai yana mamakin ina ta je haka cikin garin da bata san kowa ba. Duk da taka tsantsanin da yake yi a kanta bai hana ta yin abin da ranta ke so ba. Don a binciken da ya sa Bashir ya yi a kanta, ya faɗa mai cewa tana shan drugs tun a makarantar da ta yi a ƙasar waje. Bai da yadda zai yi ne saboda umarnin mahaifinshi yake bi shi ya ya aure ta, har ya zauna da ita dole. Ashe shi ne dalilin da ya sa bai yarda ta fita ita kaɗai ba sai tare da ni. Wannan maganar sirrinsu ne shi ya bai fito fili ya ce ga abin da yake so in dinga kular mishi da ita ba. sai dai ya san cewa ga wayo da irin hankali na zan iya kula da duk wani movement nata ita wannan kawar nata da ta samu salwa ce ta sa a haɗa su a saudiya dan matar ta iya harka sosai za ta dinga samo mata kowane irin abu take bukata duk wani shirin da ya kamata mu yi mun kammala shi zuwan baƙin namu kawai muke jiran isowarsu sai misalin magariba suka iso garin kasancewar ba su sauka da wuri ba. Mun musu taro na mutunci yadda ya kamata. Mun nuna kulawarmu gare su sosai don duk kusan wanda ke gidan a lokacin mun fito waje don taron su. Jin da kowa ya cewar mahaifiyar cikon Sharif ce Jin da kowa ya cewar mahaifiyar Sharif ce ba ta da lafiya za a zo da ita. Suna fitowa a mota na riga na san cewa motar da Almustapha ke ja ita ce za a sata a ciki. Na haka wurin motar na nufa. Ɗan jin kaɗan Ba a buɗe motar ba hakan ya sa mu ma muka yi tsaitsaye cirko-cirko a waje. Gaban motar na nufa don in ga ko me ya Mustapha bai buɗe kofar ba. Ina zuwa gurin na riƙe hannun motar kenan sai na ga an buɗe gefen direba. Maimakon in ga Al-Mustapha ke jan motar sai na ga Sharif ɗinmu ne ya jawo motar da kanshi. Janyewa ne kaɗan don in ba shi wuri ya fito ina mai sani da zuwa. Yana mai amsawa kuma hankalin shi na ga ya buɗe gaban ƙofar motar ta baya da ke da daidai saitin wurin zaman direba. Wata 'yar mata ce wacce ba zan iya cewa ta kai dattijuwa ba take kokarin ta fito daga cikin motar. Wurin na isa da sauri na dan in taimaka mata wanda hakan ya daidai da shi ma Sharif ya miƙo hannun shi don ya taimaka mata. Ba tare da na damu da in bar shi ya taimaka mata ba ne azama riko mata kafaɗarta ta baya kaɗan Sai na ji ta ɗan yi wani irin ajiyar zuciya kaɗan tare da faɗin alhamdulillah ala kulla halin. Ina rike da gefen kafaɗar ta har zuwa ɗakin da Sharif ya ce mu gyara musu, wanda ya fi ɗan girma da kayan alata a cikin shi. Na nufa da ita sai sannu kowa ke mata. Shi ko Sharif tun da ya ga na zo kama ta sai ya bar min ita don ya san cewa zan iya. Kuma ganin da ya yi a hankali nake takawa da ita ya sa hankalin shi ya kwanta. Amma yana bin mu a baya a hankali shi ma Kujerar da ke ɗakin na zaunar da ita sama a hankali, sai a lokacin da na ga ta zauna sannan ido na ya kai ga sauran abokan tafiyar nasu. Wani ɗan dattijo ne baki dogo, ya ɗan aje gemu mai rabi fari da baƙi, yaranta wani ɗan jan ya rataye wani ɗan jan ƙyalle a wuyan shi. Da gani ko ba a faɗa maka ba kasan cewa shiga ce irin ta mu na Najeriya. Bayan shi kuma wani matashi ne baƙi cikin shigar wandon jeans da wata riga baƙa an yi rubutu da wani abu kamar gold cikin manyan haruffa, an rubuta “We are the leaders of tomorrow.” Sai wata yarinya wata zan iya cewa chocolate colour ce ita, ta sa wani riga na lace, ta sa hijab baki saman kanta tana riƙe da jaka baƙa again. Ganin mara lafiyar ta zauna duk suna kanta suna mata sannu ya sa ni fita ɗakin don in gabatar musu da ɗan abin sha kafin su zo cin abincinsu. Daidai zan bata 'yar baƙuwar budurwar ta ce min “don Allah ina son in ɗan kewaya please.” Sai da na ɗan saurara da kyau na gane Hausar data, Bayin da ke mana cikin ɗakin na nuna mata. Ko da na fito daga bayin dan in fita zuwa ɗauko musu drink sai na samu sharif ɗinmu ne. rasu na gwiwa bibiya a ƙasa gefen kan mahaifiyar tashi sai tinkanta. Yana mata magana cikin tausayawa. Shi kuma dattijon yana saman kujera kusa da ƙafafunta. Drinks na kawo musu cikin tire na ajiye musu a saman stool. Duk da cikin dare suka iso hakan bayana ni gabatar musu da abinci lafiyayye da muka haɗa musu ba. Tun misalin biyar na maraice muka yi musu komai har ita mara lafiyar ni da kaina na haɗa mata abincinta. A gabanta na haɗa mata abincin nata wake ne sai ganyen lansir da kore da na ɗan haɗa mata da ci ne mata shi ruwa-ruwa sai kaza da ne mata gyara na daban yadda na san cewa za ta ɗan iya ci. Alhamdulillah to gaskiya ta ɗan ci abincin sosai. Sun yi mamaki don sun ce rabon da ta ci abinci mai ɗan yawa haka ya daɗe. Na tsiyaya mata ruwan apple da carrot wanda na markaɗa wuri ɗaya sannan na ɗan tace mata shi. Duk iyalan nata na gefe suna kallon yadda nake faman ɗawainiya da ita. Cikin larabci Sharif ya ce min in kai waɗannan sauran ɗakunansu. shi malam zai zauna da mama a wannan ɗakin ne. Na amsa da to. Lokacin shi ma ya fito daga ɗakin su ma bakin ne suka biyo bayan ya musu bayanin cewa zan kai su ɗakin cikin harshen Kanuri. A falo suka yi kicibis da Nafisa wacce ta kenan daga wurin da ta je. Idan ta yayi jawur kamar garwashi sai wani ɗan rausayawa take yi. Idan baka gane ba za ka ce shi is normal. Kallon mamaki yake mata dan daji yake yi ba wai ya gaskata ba ne ba. don shi mutum ne mai amfani da baɗini ba zahiri ba. Zuwa ta batun rungume shi tana faɗin Habibi yaushe ka iso? Ai ba ka faɗa min cewa kana hanya ba. Yanzu nan na ɗan fita. Jakarta tana hannunta da ke batun faɗuwa na karɓa mata zuwa ɗaki. Na ɗan yi saurin ce ma Sharif ɗinmu wani ɗaki zan kai wannan baƙon saurayin. Sai ya nuna min da hannu ba tare da yi magana ba. Ya ɗan bi ta gefen ta ya wuce zuwa sama ran shi a Ɗakin da ke kusa da nawa na kai 'yar budurwar, sai saurayin da ke can hanyar fita daga falon gidan. Na nuna ma kowansu inda zai dinga yin komai a gidan. Ɗaki ya shiga jikin shi a sanye saboda tsananin ɓacin ran da ya shiga don ganin yadda Nafisa ta koma. Gashi in ba idon shi ke mai gizo ba ya ga har rama ta gashi ta ɗan yi duhu ta yi baki. Ita ce ta shigo ɗakin na cikin irin dauriyar nan na 'yan ƙwaya, tana faɗin ya hanya ya mutanen. Ta kama nuna sama da yatsanta maganar nata ya ƙi fitowa. Toilet ya faɗa ya bar ta nan tana shirmanta alwala ya ɗauro da niyyar zuwa masallaci. Kwance ya same ta saman gadon shi tana ta tana ta munsharin barci hankalinta kwance tsaki ya ja cikin takaici ya fita ya bar mata ɗakin bata ma san inda take ba. Kafin in kwanta barci da na ga shehi a falo tare da sharif ɗin mu sai na koma wurin ummi. Na iske ta kwance ta ɗan dunkule waje guda. Esin da ke aiki na je da na ɗan rage mata ƙarfin aikin. Ɗago kai tai tana min godiya. Tambayar ta ne ko akwai abin da take so kafin mu kwanta. Duk ta ce a sai da na koma na je na haɗa mata kayan ti na ajiye masa a ɗakin. Na sa musu kayan ƙamshi a ɗakin sai ruwan wanka da na haɗa mata sannan na musu sai da safe na fito. Ina fitowa muka haɗu da Sharif a kofar ɗakin zai shiga shi ma ya musu sai da safe. Na ɗan rusuna na gaishe shi hannu kawai ya ɗan ɗaga min kamar kullum ba tare da ya amsa da baki ba. Yana shiga ya ga yadda na ƙara gyara musu ko'ina ga kuma kayan ti da na haɗa musu saman wani ɗan stool. Daɗi ya ji sosai cikin zuciyar shi don bai yi tsammanin hakan ba sam. Sai ga shi 'yar ƙarama da ni ne abin da ya dace a ce matar gidan ce ta yi shi. Washe gari Sharif yana dawowa daga wurin sallah ɗakin da su gane suke yi nufa ya duba lafiyarta. alhamdulillah jikin ya ɗan yi mata sauki sosai hakan da ya gani ya sa shi ɗan kwantar da hankalin shi inda ya ce musu zai je ya shirya don su je asibiti da wuri mu ma dai washe gari tun da safe muka tashi tunda mun san cewa muna da baki a gidan hakan ya sa mu yin sammakon yin aikin mu Gwada Sharif ya fito iske ko ina na gidan fes har abin karin kumallo mun haɗa. Ba tare da ɓata lokaci ba shi ma ya ci nashi sama-sama dan hankalin shi yana wurin kai ummi asibiti. san ban kawo cewa da ni za a asibitin ba. Allah ya taimake ni mun gama aiki na faɗa wanka na fito tsaf da ni cikin shigar doguwar riga yau ja ce a jikina ba baka ba. Tsaye na yake ina ɗan gyara wurin da na gama haɗa ti a kicin ina son in kai wa ajiyarmu. Muryar Mustapha na je yana cewa Sharif yana magana da ni a falo. da na fito na iske kusan kowa a tsaye har da ya gani da ba ta da lafiya. Tsoro na ɗan ji dan na ɗauka ko na yi laifi ne kallo na yana faɗin mu tafi ko. Ba tare da na inda zan ba na gyara ɗan ɗaurin rolling ɗin kaina na rufe ko ina inda na san cewa gashin kaina zai iya fitowa. Na ɗan kalli mahaifiyar na nashi na ganta cikin shiga ta kamala. Lafaya ta sa duk ta rufe jikinta tsaf. Ba ka ganin ko ina nata sai tafin kafar ta da na hannu kawai. Shi ma mijin nata yana sanye da hijabi, yana sanye da jallabiya fara kal da alamar yau ya fara sata. Sharif ɗin ya ɗan kalli ɗan saurayin ya ce mai Salim ka tsaya gida har mu dawo tukun. Ke kuma Amal da wannan ya nuna ni da hannu ku kama ummi ku zo mu je. Mota muka shiga Sharif da Shehi ke gaban motar sai ni da Yagana da Amal ke bayan motar inda muka sa Yagana tsakiyar mu. A hankali yake tukin motar yana yi yana ɗan waigo mahaifiyar tashi don ya ga yanayinta. Sai dai gaskiya ni kallon yana yawan damuna don duk sanda ya waigo kafin ya kai idon shiga ummi kamar yadda na ji ya kira Yagana ɗin. Sai idonmu ya haɗu sai nake ɗan shiga tsarguwa saboda ni ce a gefen da ke fesin ɗin shi. Da na ga hakan yana yawa sai na mai maida na gefen titi ina kallon jama'a da ke ta wulgawa da shagunan da suka cika kowane titi na garin Makka. Sultan Abdulrahman Special Hospital muka tsaya bakin gate, inda muka karɓi fas ɗinmu ya sa kai ya shige cikin ƙaton harabar asibitin. Wani ya samu ya faka motar amarce ce ta ɗan riƙe wa Umman hannu aiko. Ta ce don Allah ki sakar min wannan duk ta ku iya lallaba ni. Kallo na sharfe yana min magana kaɗan kaɗan kaɗan in ɗan riƙe ummi a hankali please na amsa mai da to. Har ofis ɗin da za mu zauna ganin likita na kai ta na zaunar da ita. Ruwa ta ce mana tana so don haka da sauri na fita can wani shago bakin gate. Na siyo mana ruwan roba biyu guda na zamzam. bai da sanyi guda kuma mai sanyi na riƙo mana shi. Na iske Sharif tare da ita ina zuwa na ɓalle bakin robar ruwan na bismillah na bata ta sha. Ba mu wani daɗe ba aka kira mu kun san su ba kamar ƙasar mu bacci. Likitoci ne na kowane fanni birjit sun fi ashirin a kowane fanni aiki ne kawai. Shehi da Sharif suka shiga da ummi sai aka bar mu ni da Amal a zaune. A lokacin Amal ta ɗan kalin ta ce min ita sunanta Amal Sai da na ɗan yi takaitaccen murmushi sannan na ce mata Fadima. Na da fuskata daga gare ta ba tare da na ƙara mata magana ba. Sun ɗan jima kaɗan sai ga su sun fito da ita saman wani ɗan keken asibiti mai kama da na guragu. Wani ɗan matashin balarabe ne mai ƙarfi yana tura keken. Mikewa muka yi tsaye lokaci guda cikin fargaba. Da larabci Sharif ke min bayanin cewa zai je ya dawo don za a kwantar da ummi ne sai an gano ko me matsalar ta tukun. Cikin rashin jin daɗin maganar muka bi bayan su har zuwa ɗakin da za a ajiye ta. Ɗaki ne lafiyayye mai kyau komai akwai a ɗakin kamar mutum yana gida. A gaskiya Ummi ta sha awa sosai don tun da aka kai ta ɗakin muke ganin likita kala-kala. Wannan gurup ɗin su zo su tafi wasu ma su zo. Ni da Sharif ne masu zirga-zirga don wani lokacin kafin ya dawo an ba da wani test ɗin. Dole ne ce zan je in yi kafin ya dawo. Da haka duk mun gaji amma sam ban yarda na nuna cewa na gaji ba. Abin mamaki har muna batun tafiya gida muna batun tafiya Abin mamaki har muna batun tafiya amma ba labarin matar Sharif a asibitin har Amal ta kai ga tambayar shi ko lafiya ba ta ganta ba. Shan ma ya yi ba ta jin daɗi ne. Sai a wannan lokacin na tuna cewa ban ci komai ba fa yau ciki na ya soma ruri. Ban ko gama wannan tunanin ba. Ban ko gama wannan tunanin ba. Wayata ya yi tsuwa alamar kira ya shigo min. Cikin ɗan sauri na ɗauki wayar da na ajiye gefe na ina ɗan duba lambar. Na ƙara wayar a kunne na ina mai amsa sallama. Idanuna suka kai kan Sharif ya kafe ni da ido da alamar yana son ya san wane ne ya kira ni a waya. Jin da yayi ina kwatance inda ɗakin da miki ya sa shi barin kallo kallona. Almustapha ne tare da bakon saurayin nan mai suna Salim suna ɗauke da kwandon abinci da abin sha a hannayensu. Ni na karɓi basket ɗin a hannun Almustapha na kai inda zan ajiye na ajiye. A hankali na dawo inda nake tsaye na ɗan tsaya muna kallon ledar ruwan da ake ƙara ma Ummi. almustapha gefen da nake so ya tsaya gab da ni shi ba kallon ruwan da ake kara wa umma suka yi yake yi cikin tausayawa dan juyowa ya daidai saiti na ya ce min aisha na can yau tana fitina wai sai an kawo ta gurina na ne na ce mai tunda ta zo ai ban taɓa daɗewa waje haka ba ba tare da ni ba ya ce yau kam ma ta sha rigima sosai ina ɗan marmashi dan tuna aisha ɗin da irin rigimar ta. ina ɗan jiyo Na ɗan jiyo sai ku muka yi ido huɗu da sharif ɗinmu da ke tsaye daidai saitin inda muke. Hannun shi cikin aljihun shi ya ɗan jingina ya ɗan jingina kaɗan ashe idon shi na inda muke muna magana da Almustapha. Wani irin harara ya watsa min tare da wani irin mugun kallo na za ki gane kuranki. Ban san lokacin da na sadda na ƙasa ba don kallon ya firgita ni sosai. Tunda ni ban san abin da na mai ba min wannan kallon. Na kishi na ki shiga hankalinki da ni. Shi ko Almustapha sai ƙara faɗa min yadda Aisha ke ya yake yi. Duk na ɗan duk sanda ɗan ɗaga kaina sai mun haɗa ido da shi daga inda yake tsaye suna magana da shehi. Ganin da ta yi Almustapha ba daina yi min kuskus ɗin da muke yi zai yi ba. Saboda bai lura da Sharif ɗin ba da kallon da yake mana. Dan baya dan baya ya ba ma Sharif ɗin. dorewa kawai nake yi ina 'yar dariya ƙasa-ƙasa. Muryar Sharif na ji da mu yana ce min na je mu ci abinci da Amal a waje. Kafin in yi wani yunƙurin tashin wurin, sai na ji muryar Shashi yana cewa kamar ruwan baya tafiya ko? Da sauri ya juya zuwa inda Ummi take kwance don ganin robar ƙarin ruwan. Sai kawai na ji duk ban ji daɗi ba. Sai na ɗan shiga halin damuwa, saboda ban iya fassara laifin da na yi ake min wannan kallon wannan ɗin ba. Ta masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.